gwamnatin jihar yobe arewa maso gabas ta yi allah wadai da harin da wasu suka kai kan ɗaliban makarantar yajin buni a karamar gujuba wanda ya yi sanadiyar mutuwan yaran makaranta 29 yayin da wasu 11 suka ji munanan raunuka gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam wanda ya ziyarci makarantar a yammacin ranar talata ya jajanta wa al'umman jihar musamman iyaye da suka rasa 'ya'yansu inda ya yi addu'an Allah ya ba waɗanda suke asibiti sauƙi kamar yadda Abdullahi Bego mai ba wa gwamnan shawara kan harkokin yada labarai ya shaida mini ta wayar tarho jim kaɗan bayan dawowansu daga yajin buni. To, mai girma gwamna yana kan gadi na sassa daban-daban na jiha domin ganewa idan aikace-aikace da ake yi na raya al'umma sai wannan labari na wannan abin takaici abin tashin hankali ya zo. na hari da aka kai a wannan makaranta ta federal government college hadis Wadanda mai girma gwamna ya kai ziyara makarantar ya gani a idanunsa irin barna da ta'annaci da aka yi ya nuna alhininsa ya yi allah wadai da abin da ya faru sannan kuma ya yi jaje da ta'aziyya iyaye na ɗalibai waɗanda wannan abu ya rusa da su abin takaici ne a ɗalibai a ashirin da tara a Sada rayukan sannan kuma kusan daukacin makarantar an kona ta da azuzuwa na ɗalibai da ɗakunan kwana da gidajen malamai da wuraren da ake gudanar da makaranta wato kamar admin block da wuraren yin bincike da nazari kamar laboratories mm. da kuma ɗakin karatu na library da sauran muhimman wurare duk an kona su abin takaici ne babu wani hujja suka je da kuma waɗanda suka je wannan abu da ya faru a suke yi Allah ya tona su wanda suka yi Allah ya kawo ƙarshen wannan fitina mai girma gwamna saboda tausayawa al'umma wannan makaranta ya sanar da ba da gudunmawa ta naira miliyan ɗari domin a taimakawa musamman malamai waɗanda suka rasa gidajen su da abubuwa da komi da dai duk gaba ɗaya al'umma wannan makaranta domin su samu sauki kafin a ɗauki mataki na gaba. ga yadda za a taimaka musu abdullahi bego kakakin gwamnatin jihar yobe su ma a nasu rundunar samar da zaman lafiya a jihar yobe ta bakin kakakinta kaftin eli lazarus sun tabbatar da aukuwar lamarin a wani takarda da aka aika wa manema labarai na kuma nemi ƙarin haske ta wayan tarho eh, ina baki tabbatar cewa yan ta'adda sun kai hari a makarantar gwamnatin tarayya ke garin yajin kuma kananan yara ne a wannan makarantar wanda shekarun su a kimanin shekara goma zuwa sha biyar haka nan ba mun bayan sun kai wannan hari. yan makaranta wajen ashirin da tara da suka rasu a sanadiyar wannan mummunan harin yara ne kanana wanda ba san komai ba basu san hawa ba ba san ba kuma ba su da yadda za su iya kare kansu. To kamar a hukumance akwai wani matakan tsaro da ku kuka ɗauka a makarantu? Eh, mu a matsayin mu na muna ɗaukan kwararan matakai a kare ya rayukan jama'a gaba ɗaya a ƙasa ba makarantu kaɗai ba duk gaba ɗaya gari muna ɗaukan matakai ah, da za mu iya ɗauka don mu kare rayukan mutane jama'a eh, da dukiyoyin su gaba ɗaya a ƙasa, wanda kuma makaranta na ɗaya daga irin wuraren da musamman da za mu muke kokarin eh, ba da kariya Captain Eli Lazarus kakakin rundunar samar da zaman lafiya a jihar Yobe. Bayanai dai na nuni da cewa cikin garin yadin buni na cikin kwararan matakan tsaro Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.